الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah ya muna rahama da baiwa na sake haduwa سيدنا wannan a cikin da ci gaba da karatu a cikin wannan littafin da albarka a jaruwar allah ya na da malaman sunna tun addu'a ga shi suna yi a zuwa muke yi da tsara suna da yaki da wani wajen da malamai da kasa da kuma hamadu ta ne rana yi suna da yaki da dukkan abokan aikin shi na kowace da majalisa da majalisar malamai gudanarwa da agaji Allah ya tsara tsarka a yi mutum da musulmai Allah ya yi jayar da musulunci yau muna sha biyu kenan ko ko sha uku sha uku na watan mubarak a yawon sha biyu sha biyu ne to sha biyu ga watan muharram na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu da hijira daidai da kuma ga wata na takwas wato agusta da ta dubu biyu da ishirin da biyu a gashi za mu ci gaba da karatu a cikin littafin wata kuma za mu tashi bayan na biyar babu ma babu sarkin hoto in mama sassan na wato bayani akan cewa ba sai an yi a ba in mutum ya abin da aka dama ko da nama a kuri da suna ne kawai tun da ne an dama ba sai an sake a wala ba yasa ake cewa wala ne aka yi lahani da ruri da ruri a wala ba ta walwali a saboda mutum ya ci nama a kuri nan na za a wannan bayani a hadisi na arba'in da takwas حدثني يا عن مالك أنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شعر ثم صلى ولم يتوضا آه، ابن عباس الله يكرم مثل ذا في روايه wannan hadisi inda yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah suna da aminci Allah su gaba da gare shi akala katifan dafi ya ci nama na allon tunkiya wato naman tunkiya na wajen allo an san allo ko wajen kafada to sun masalla sannan ya yi sallah da alwalar da har gare ka ya ci nama walam ya tawabba wato bai sake a alwala ba kun ga in muka samu wani hadisi wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawabba'u mimma masatun na ya ce to wani ya riga a cikin waɗanda wani kenan ya share wani wanda ya gabata wanda ya biyo bayan suke tare wanda ya gabata amma dai wannan hadisin mun ji safon da ke ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da arwalla ya tuna naman tunkiya kuma ya sai ko kurkuren baki bai ba ya yi sallah bai wanke bai arwalla ba ko kurkuren baki bai balle ya walla domin za mu yi nan nan cin nama da an ka dama ko an haɗaka bai ba ta sai a yi na arba'in da ta. a tattani wa a tattani a malikin hanyar hayar da sa'idin an gushairin mai sa maula bani harisa an suwai jimin noma annahu a kabarahu annahu karaja ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر تو تكو حديث shi ne sai رسول الله صلى الله عليه وسلم sallal العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويد فأمر به فصريا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ wannan hadisi isnadinsa ya kai ga suwai duna nu'man wato shi bashir bin yasa maula bane harisa da shi ya karbo daga soyayya nuna da umar ya ce annahu akabar ya faɗa ne. mishi annahu kare jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi soyayya nuna da sahabi ne don haka ya yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makaibara shekarar da aka fi yahuda yakin kaibara A kun ga kaibara ba ce a makaibarin ba kenan mamalu min as-sunni ma la yansaru to a hatta idan kanu duk sahaba suna tafiya ga sunan zuwa haibara wato har suka kai wani wuri da ake sahaba wani ya min adana haibara wuri ne wanda ya an hito da madina shi an kusa kusa ga haibara ya yi zama kusa ga haibara ne da kusancin shi ga madina da aka zo wurin sahaba نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذو الله يتوكا وصلى العصر يصلى العصر بعد جماعة ثم دعا بالأزواج sannan ya ce kowa ya kawo guzuri aka fitar da guzuri falam yi illa bin sauyi duk abin da an ka tattaro bai wuce gari wanda an yi kullu da shi ba an dafa shi da wuta ya ya dafta ba mara biyu sai manzo Allah ya umarni cewa ga yadda za a yi da wannan wato kullum fasore ya an gaji kayi da ruwa kun ga dama wato da wanne ne kullu ne da wanne amma da karare da an ce ana yin shi ne da alkama wasu riya sai aka jika shi fa a kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai wanzu Allah ya ci ko ya sha daga wannan ƙullun wa a akalna kuma muka ci ko muka sha sun makama ilal magari sannan ya miƙe zuwa sallan ba. kun ga a wallahi ta la'asar tana nan da ita ce ya tashi ya ba. amma kame a yi ba ɗin famar o maza sai ya kurkura bakin shi da ba bai sake a wallahi ba wa mazmazna kuma mun kurkure bakunan mu sun wa sallah sannan ya sallah walam ya tawabba bai yi arwalla ba an gane ko to idan wanda yake da irin wannan kofi ya ce karar kasabi wato cikin darussan da aka samu da wannan hari malar kasabi ya yi targan abin da bukari yake to fi ne an na wuzu a nan ma masakin naro naro wannan hadisi ya nuna cewa wancan hadisin da aka ce ku sake rola saboda cin abin da wuta ta shawa hadisi ne shafake Ya an na ta kaddimun domin shi ya gabata wato shi a yi arola saboda an shi abin da an ka dafa ko an gasa da wuta ya gabata sannan wanga ya biyo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama ko kuma ya sha ya sha kullu wanda aka daha da wuta wanda aka kwaba amma bai sake a walla ba sai aka ce wancan wuta karfin mu ne wa khaybar kanat sanata sab'in shi kuma yakin khaybara an yi shekara ta bakwai ga hijira qala al-hafiz wato Imamul al-hafiz ibn hajar ya ce la dalalata fihi wai wannan hadisi wato bai zan dalili ba ga shahe wancan magana cewa ya an ci abin da ya guda ta shafa a sake arwalla shi ko abin da a hujja ce li anna aba hurairata hadara ba'da fatahiha domin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ya zo madina baya an ci haibara wala wala amra bil wududi amma ya ruwaito ta hadisi na umarni da ayi arwalla in an ci nama ko kuma an ci wani abinci wanda ta shawa kama bi muslim kamar da zai cikin sahih muslim wa kana yusi bihi ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi abu hurairah ya kasance yana ba da fatawa bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanda bsc abinci wanda wuta ta kona ta shafa ya sake a wannan wasu dalla bihil buhari ala jawarin salatai ya ce wanga hadisi imamul buhari ya yi hujja da shi kan halaccin yin sallah biyu fa aka tara ko ne da biyu biyu ne wahida da arwala guda in kana iya yin ka yi su bayan da azahar da la'asar da magariba da isha'i duk da arwala guda sannan ka kwanta yiwu a rola ke nan ko wayan cewa akwai yiwu a rola bayan in ha akwai da ita ce wannan ko to amma dai ba laifi ba ne a shari'a in dai baka bata a rolar ka ba kai sallah biyu ko ne da biyu da a rola guda duk da cewa an so ta da biyu an so jaddada a rola a samun tata kana da arwallarka amma lokacin sallah ya yi sai ka jaddada an so haka to mun ji wannan ko wa ala istihbab al-marwarati ba'da ta'am kuma wannan hadisi ya karantar da mu cewa ana son mutum ya kurkura bakinsa bayan ya ci abinci ko da ba sallah zai yi ba balle ma wanda zai yi sallah an so wa fihi jam'ur rufaqa ya ala zaji da safa kuma wannan hadisin daga cikin darussan da yake karantar da mu abokan tafiya in suna tafiya tare to suna iya tara guzurinsu su ci tare tare wa in ka da ba'aduhum aka saba akalan duk da cewa wani ya yi wani ci da yawa amma dai ta'awun ne taimakon juna ne a tattaro wannan da kai kawo na ga wani mai kana sai a hada a ci tare kaga mai dan kaɗan yana samun karuwa da mai yawa ko sannan a mai yawa shi ko yana samun ladar abokin da yana ne wanda ya ce abinci da gari an gane ko wa hamlul azwaji fi kuma har yanzu cikin wannan hadisin mun samu wata fa'ida shine in mutum zai tafiya ya ɗauki guzuri ba imani ne ba ko tawakkali ya ce mutum ai duk inda mutum ya tafi ya ke don haka mai rai bai rasa abin da yake a ka nemi guzuri yau za ka tafiya ka rika wani abu wa annahu la ya kadan zai tawakkul sannan kuma rikon guzuri cikin tafiya bai yi suka ga tawakkalin mutum ba wa a kaza minhul muhallabu annal imama ya guzul kirina da ya kira da sa'ani inda kirafi ne ya bi hu min alal wato akwai wani gwamna wanda ake ce muhallabu ya ina kyautu shi ne Allah zuna abi safa ko kuma wani cikin malamai yadda shi ya fahimta daga wannan hadisi annal imama cewa sarkin musulmi ya huzul girina. zai kama masu koyan abinci masu itikari sai ya haza su ya tilasta su da ikirajin fahimi ta su yadda abincin da suka koyi inda killabi lokacin da abinci ya karamci liya jibo mu da wasu kai su mai halin haja ga masu bukata ita cikin wa gaji su ya fahimta ka wallahu ala wa annan imama kuma cikin wannan hadisi akwai wani darasi har yanzu cewa shugaba yanzuru li ahalil askari fa ya jama'a zada lil siba minhu man la zada ma'a wato jagora ko shugaba zai bibi askarawa ne ya ya ya Gaba ko shugaban sojoji yana da kyau shirin ka turwa sojoji ne an karawa domin a karfafa juna wato bayan mutum zada sai ya tattara guzuri bishin su ba mutum Allah za da don wanda bai da guzuri shi ma ya ci ya ci albarka ya uwarka masu guzuri wannan suna cikin darussan da aka fahimta daga wannan hadisi Allah ya saka malamai da alkhairi hadisi na hamsin حدثني عن مالك عن محمد بن منكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السيد عن ربيعة بن عبد الله بن الحديث أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ wannan ba Allah wanda ake ce ma rabi a tabna abdullahi bin rudai annahu ya yi kalaci ma umar bin al-khattab ta da sarkin musulmi umar thumma masalla. sannan sarkin musulmi umar ya yi sallah wala mai tafassa kuma bai sake abarna ba kun ga wannan aiki na sayyidina umar yayi aiki yayi daidai da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko don can mazu Allah ya ci nama nama cikiya wanda ba ɗan yana ba dawa ce aka yi ko soya ce an kai ko kasa kawa ce ce kai wuta ta tare kuma bai sake a wallah bai sallar to ga sai da ubar shi ma ya yi wannan karantarwa ya ci abinci ya ci abincin kalaci kuma kalacin nan ko akwai nama ko babu nama to dawa shi ne haka da wuta haka da kan saboda haka shi ma ya nuna aikin halima umar ya yi ɗaya da wancan aiki kenan yana musu wannan fahimta cewa tarkul wudu min ma masakun na za a bar a wallah ba sai an yi a wallah ba dan mutum ya ci abin da wuta ta sha hadisi na karfin da daya wa haddathani an malikin an ah, zamrata bin sa'id al-mazini أنا عبان من عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولهما ثم مضمض وغسل يديه ومسح ما وجاء ثم صلى ولم يتوضأ أعجما أبانا نو عثمان بن عفان wato ya yi riwaya daga baban sayyidina Usman anna Usman wani Affan cewa sarkin musulmi Usman halifa na uku shi ma a kala kumzar ya ci masa ko kuma a ce waina ko wala haman da nama sun ma mazumata sannan ya kurkur baki waga sala ya dai yawanci hannuwan wa masaha bihi ma waje abu ya shahi huska ne da hannuwa ne sun masalla sannan ya yi sallah ولم يتوضا من سجع ba. kuga shi ma aikin Usmanu ya daidai da aikin Sayyidina Umar ya yi aiki ya daidai da aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam barin sake alwala dan mutum ya ci abinci wanda wuta ta shawa wa haddathani an malik annahu balagahu anna ali ibn abi talib wa abdullah ibn abbas kana la yatawaffa'ani min ma masakin da imam malik ya zo da wannan hadisi ba tare da ya kawo isnadin ba amma ana ce mai albalagat albalagat ya ce balagai ya aminta da wannan isnadin sai dai zai kawo kamar da imamu buhari da ya yi sharafin cewa su hadisin da zai kawo cikin buhari sai da wanda ya su amma akwai ta alikat sai ya kawo hadisin da wani waya an ne ba tare da ya kawo isnadi alhali isnadin shi ne zai nuna ingancin hadisi amma kuma saboda amincewa da wannan hadisi sai da hadisi sai sai an ruwaito daga wani to imamu na malik ya zo gari da balaga hu na ali ibn abi talib ta sayyidina ali radiyallahu anhu abdullahi na abbas da da abbas wato tarjuma da qur'an abar umma wato babban malamin wannan al'umma Ka kana sun kasance la ya tawaffa ani ba su sake a arwalla min ma manzakin na daga abin da wuya ta shawa wato dan an dama ko an gasa ko an goya sun ci ba za su sake arwalla alhali akwai wani hadisi da ya zo cewa sake a arwalla daga can abin da wuta ta shawa to kun ji wannan sahabbai ko can ga sayyidina umar ga sayyidina usman ga dan abbas ga kuma sayyidina ali kuma cikin ko mun samu uku sanan ga wani babba cikin malaman sahabbai dan abbas to bari mu ci gaba hadisi na 53 وحدثني عن مالك أن يحيى سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما كان مسته النار أيتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ آه إمامنا مالك يا رويتم وانا حديث يا يا يمن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر ربيعة يا تنبي مال منسى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل game da hukuncin mutum ya tawabba wanda ya yaro ladin salati don sallah to kami ya yi sallar sun mai yi mu a masannin yin ci abinci kada musamman na wanda wuta ta shafi an dama shi da wuta ko an gasa ko an soya a ya wasa yana sake a wanda ko bai sakewa ƙala sai ce su abi na ga babana shi abdullahi da amir da rabi'a to ubansa amir da rabi'a sahabi ne to ya ga babanki ya fa'alu zalika wato zai yi arwalla ya ci abinci wanda an ka dafa ko an ka kasa wala ya tawa tsawo ko bai sake arwalla kun ga an kara samun aikin sahabi ko to shi dama imamu na malik wato in aikin sahabbai ku ya gabata to shi zai karfafa mai aiki da hadisi ya san su hadisin ba yi ba ne da dai ga aikin sahabbai ya gudana a kai musamman ma sahabban madina sahabban da suka zaune madina suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi wafati sannan suna karantar da almajiran su tabi'ai wanda ke su kuma tabi'an da su ne an malaman imamu na malik to kun ga aiki ya dore kenan aiki da wani hadisi ya tsori annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai sun yi ga tabi ai sun yi har ga abin ya tawo da zamani sai hadisi na mutum da hudu wa ta sani ya haya amma alikin ana dino a yamin wa alimin kaisa annabi sami a jabirar da abdullahi al'amfani ya kuro wa aisa a ba fakarar da zirgin a tara lahamar ثم صلى ولم يتوضا shi jabir na abdullahi al'amsari mun sani sahabi ne sahabi ne sahabi yin haɓa a daga sallallahu alaihi wasallam ya to an je na cewa ra'aitu ababakar sufi na ga sarkin musulmi hadisa na farko abokar siddiq radiyallahu a kala lahaman ya ci nama sun masalla sannan ya salla walam ya tawazza bai sake a wazza ba kun ga shi sahabin shi ma yana ganin sa'iduna abubakar mun gani don ka jinsa ya ce ya ga ya ko to kaga inda bai ganin cewa sai na abokar hujja ne ba mu labari to wata fa'ida ke na akwai da kenan yana ba mu labari cewa labari ko ya faɗi wannan saboda shi a aƙidarsa a matsayin sa sahabi kuma yana ganin girman sai na abokan shi ma aikin sa hujja ne ko ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar rashidi da mahdiyyin da ba to ashe sai na abokan abin koyi to adiba shari'ar zurkani a ƙarƙashin wannan hadisi ra'aytu abubakar siddiqi akala lahaman ثم صلى ولم يتوضا سيمان الفرقاني رحمه الله يبكي فهؤلاء الخلفاء الأربعة وأن خليفة من الله صلى الله عليه وسلم مداوم وعامر بن ربيعة كهذا ده عامر بن ربيعة الصحابي وابن عباس ده عباس الصحابي فعلوا ذلك ما أكت وأن أيدي لكن ناما هو abinci wanda aka dafa بعد النبي bayan والله الله صلى الله عليه وسلم عليه وفاي ودل على نسك الوضوء بما مسك النار wannan ya zama dalili cewa an shaye hadisin da aka ce ku sake a ralla kun ci abinci wanda wuta ta koma wa kada kala malikun rahimahullah imamu na malik Allah ya masa rahama ya ce إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأهلهما دل على أن الحق ما عمل به الله أكبر إمامنا مالك إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان يا حديثين sun ka zo daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mukhtalifa ne sun saba ma juna wato akwai bambanci tsakanin wayannan hadisan wajen dalilin da karantarwa yake to wa amila abubakar wa umar sai ran sayyidina abubakar da sayyidina umar sun kai aiki bi ahadihi ma da dayan to dalla ala annal haqqa ma amila to wannan ya zama dalili cewa abin da sun ga aiki da shi na gaskiya da ke shi a hujja aikin su ya ƙara ma wancan hadisi wanda annabi sallar da sallar ya faɗa ko aikin da ya aikata to wanda ce mana imamu na malik da dalika ce wajen istinbati amma wani na yin shafi inda dai hadisi ya inganta ina ruwa ne ko sai na abubakar ya yi aiki da shi ko bai ba ko sai na umar ya yi ko duk su haɓai ba su yi aiki da shi babu ruwa ne tunda ba dai sa a adana shi hadisi ya yi inganta daga manzo Allah ba to shi ya yi shi hujja sannan akwai waɗanda ba su yadda wai wani hadisi na shaya wani ba don haka ya ka samu hadisi biyu wannan ya nuna kaza wannan ya nuna kaza to sai da wani lokaci ya yi aiki da wani wani lokaci ya yi aiki da wani tunda kowane ya yi yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bai doka cewa wani hadisi da ta gaba ba kun ga akwai hikima abinda malaman usulu sun da sai akan ne to an samu hadisai guda biyu wanda suka saba mu juna sai a duba in guda Kamun ne guda tasu da sai tasu da ya taka titin ayi wato wanda ya kebance sai ya fassaro wancan wanda ayi in mutulaki ne da muƙayyami wanda mutulaku kai babu kaidi ciki ne sake yake babu kai shi ko ga shi ya zo da kaidi to sai a doshi ta kaidin nan sai a kayyade wancan ya da zaki da haka nan tamfini wani hadisi yana tamfinin wani da haka dai malaman usulu ne tafi a kai kuma duk wayannan ka'idodin na usulu sun samo su ne ga bin imamu na malik da bin imamu shafi imamu na malik da imamu shafi da sauran wayannan musulman suna sun ta'ala wayannan ka'idodin na yin shahari a aka samu yadda wasu wanda ke koyar da kuma karanci Qur'ani da ma'anoninsa da hadisi da ma'anoninsa da tarihin musulunci tsira sannan ga yan rubutun tana iya zama mutum kai ma kai ma kallon domin malami wanda zai yi mutum bani sai dai kada istin baɗin ka in fafa ma na magabata an gane ku? kada abin da za ta yi da istin baɗin ciro mutum da da a, ah, ina so ma na malik ba su gane ba ya ga abin da ka gano wanda ya saba ba ba amma a matsayin ka na mutsari na wannan zamani ya an samu wata matsala a wannan zamani wanda ba taba ba kana da dama tun kana da iko kana da ala ta yin jihadi sai kai ma ka tabbata naka kokari wajen ba da hukunci da wannan abin wanda an ka samu tsaro kun ga yanzu zamanin ganawa ana samun abubuwa da yawa ga sunan sababbi wanda suna bukatar hukunci ko ka ji ba a jimle ba ka samu ko ka ji ba ƙwararri ba ka samu cikin umar ko ka ji ba da kyau cikin ba ka samu to kaga a ce in ga malami wanda yake yana ijtihadi cikin zamani sai ya samu da hukunci amma ku misali yanzu wanda da ya ta kama su zuwa saudiya ga shi azahar ba ta yi ba an yi musu godin fat an shirya komi an faɗa guzurin da komi za ta hau jirgi to kuma ba a sauka sai zuwa ba ko kuma an yi la'asar aka ce to an yi musu godin fat sun sun ka tashi ba a sauka sai bayan isha'i kun ga dai wasu salloli za a yi su can cikin yin gago ko da aka sauka in magariba da isha'i ne su akwai lokacin cikin dare amma ya azhar da al'asar na ba a yi wadda rana ta ma'i sai ka zai ko sai ka zai to mutum na yin sallah can cikin iska ko ko advance zai yi wa nan nan shi fara yin ta hanyar shiga jirgi a yi bizne don san bizne ko ba ai abin da ake cewa bizne lokacin suka bai ba ai ruwa ba sai mutum ya zuwa sa saba ce ko shi waki in ba kaje to haka za a yi a watsa a jira ruwa ko koya za a yi kun ga irin wannan matsalolin suna buƙatar bayanin malaman zamanin da kaga sun sun yi bayanai a kansu abinda manyan malamai suka ce a kai dai ba a sallah cikin jirgi dan bai yi kama da jirgin sama dan bai yi kama da jirgin kasa ba jirgin ruwa ba wanda an kai sallah cikin zamanin annabi sallallahu alaihi bai yi kama da doki da rakon ba wanda an kai sallah wanda gare saboda haka ba a sallah a cikin sararin sama wasu kuma suka ce a yi to yanzu kun ga a zamanin nan ba an ce ana wato renon kwayoyin halitta na ɗan adam ba daga maniyin namiji da mace sai a sa cikin wani wata na'ura na sa wata na'ura sannan da ba a kai a sa ga bayan da yamma ko to yanzu irin wannan irin wannan to ya zama da na nasaba wanda za a jirgin nasaba sai ga uba ne a ce ɗanwa da ɗanwa da jikanwa da jikanwa da nan da haruna kina kina gado wanda a uban nan uban nan na faru na ɗan ba eh? yana gado ne ko bai kaga duk ya kamata da halarci ne haka nan da rashin halarci ne da gadon wannan ne ga waɗannan wanda an ga hada ruwan duka akwai bukata a zamanin nan a samu wannan bayani kamar irin su koken babu koken cikin eh, cikin littafin fito ko cikin hadisi haka nan babu heroin eh, duk babu to kaga akwai bukatan istihadi ko ne zamani sai dai kada istihadin malamin zamanin nan yanzu ya walwale istihadin malaman da suka gabata na salaf in ya ya gaba a karɓar so muna ji ko wa kana makahul yatawadda min ma masatin nar fa akhbarahu ata'una li rabah ya hadisi jabir hala ana bin ana libakari wanda rakar ruwa akwai wani malami malam makahu a dinasti babban malami ne duk mai karanta ilimin musulunci fitowar musulunci da hadisi ya san ya san ne yana cin karo da wannan suna to a matsayinsa na malami da ya karanta ilimi ya kasance ya tawassau suna sake a walla min ma masakin naro daga abin da wuta ta shafa ta gona. yana haka ba aka bar mu a tsawon abin ba sai a da sai ya bashi labari da hadisi jabir hada ya faɗa mai hadisin yar jabir ana abin bakar daga sai na abokan cewa yana abokan yana cin abinci wanda wuta ta kona zai sake a walla fata da wudu a sai malam maka bude yake a to ina nan haka abin yake yake zai sake don haka bai sake yin a warla ba saboda ya ci abinci da wuta ta wa kala har ya kara da bayanin shi malam masahud yace la an yaka abubakarin min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min an yukhalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yaka abubakarin min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min an yukhalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace shi ya san kowa abubakar ya san sai da na abubakar wanda ya kabe manzo Allah sau da kafa inda annabi ya ɗauke kafa kai azana ya ce la'an lamudin ya za mu ɗauke da lamun kasami ko lamun kasami ko ko lamun ibtida ya za mu ɗauke ya yi daɗi ko eh, eh. ya tofe ce la'an lalle ko wallahi an ya ka abubakar minan samani sayyidina da na abubakar ya faɗo da doron sama ilal ardi zuwa ƙasa a haɓu ka yayin su zuwa da sirri na abubakar ni an yi wa kalin rasulullah da yadda sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai na ƙara shi mutuwa babban mutuwa ba ya karamin mutuwa ba babban mutuwa sai an mutu ya faɗo da sama zuwa kasa ai ya ji ya zai to irin wannan mutuwa wanda a ta wahala ta hi daɗi ga sayyidina abubakar da ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya tabbatar da manzo Allah musu sunna yi sai da abubakar musu sunna manzo Allah yake da yayi wannan abin da haka yace mai saki a wallah dan ya ci abin da wuta sun tawa wa ata wa ata imamu bi zalika li radd qawli sayyidi ibn shahab imamu na malik ya zo da wannan dan ya mayar da kaulin malamin sa ibn shahab zuhur annahu nasibun li hadith al-ibaha ibn shahabi ita yana ganin hadisan na guda biyu hadisin an sake a rana an ci abincin da wuta ta shafa shi ya da wani to sai da na malik imamu na malik ya ce a gari ya sha da wani rawar buhari wa Musulmi ana amur bin umayya wato imam al-bukhari ya yi ruwaya daga wani da ake cewa amru bin umayyah sahabi ne radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya tazu katifin dadi ya akulu minha fada'a ila fadu bi ila salat fa alqaha wa sikki wa salla wa lam yatawadda an ga manzo Allah ya gama zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallama kiran sahabi yana yanka nama na allon tunkiya ko akuya yana ci daga gari wata iya ina salati da an kai kiran sallah ba alƙaha sai mazu Allah ya ce mata nama da ya aje shi wasu shi ne aje ya aje yuka wata laye sallah wala ya tawaffa bai sake a wala ba zadar bai haƙi sai imamul bai haƙi ya ruwaito da ziyada yace kalan zuhuri sai imamu zuhuri yace fa da habat tilka jinsatu min nabi thumma akamara rijalan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilda'u min azwaji annahu qala tawassaqu min ma masat an nar shi imamu zuhuri yace wanda riwaya wa kitabta kaya a cikin mutane to bayan ta bayan taya su ta gabata thumma ahbara rijal sannan wasu mazailai da yawa min ashabin nabi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa nisa'un da wasu mata ma sun gaba da labari min azwaji daga mata annabi sallallahu alaihi wasallama annahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tawaffahu min ma masakin na ku sake arwalla saboda cin abin da wuta ta kona ko ta shaba Kuma imam al bahaki wata riwaya da ya ka kawo yana abinda a ra'ayi imam al-zuhri to a halin yanzu abinda ke aiki shine in ka ci tuwo wuta ba ta shaye shi ba ka sake a wallah in ka sha kunu ka sake a wallah wuta ba ta shaye ba in ka ci nama ko ka sha shayi ka sake a wallah duk abinda wuta ta shaye ka sake a wallah imamu zuhuri ya kai akan tashi a shi an muhukam shi an kusa aiki wanda ya zama su to wakanin zuhuri imamu zuhuri ya kasance yara annal amra da zalika nazimun li ahadithu imaha yana ganin cewa wannan hadisi na ce a sake a wani shi ya kyale wa'ancan na halaccin a ci ba tare da an sake a wani ba la'annal ibaha ta sabiqa yana ganin halatti ya gabata sannan hani ko kuma sake a wallahi biyo baya wa tarada alaihi bi hadithin jabir da haka imamu na malik yayyo itirari ya kisa miki da hadithin jabir wanda ya mun jabir abdullahi ya ya ga sayyidina abubakar yana ci bai sake a wallahi قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار jabir da abdullahi sahabi ne yace al'amari wanda an na karfe wanda shi ya shaye wanda ya gabace daga cikin al'amuran da manzon Allah ya hukunta guda biyu nan a sake a arwalla ka a sake a arwalla to tarkul wudu bana arwallan nan yamma wasatin na daga abinda wata tantawa shine na karfe rawawa abu dawo abu dawo da ya rawaito wannan hadisi wannan za'i wa ghairu ma da wajen wasa ha ko zai mata dan ku zai mata ya aikata wannan wani ba da yi ba wa ga yi ma wa ga ma da wani an ji wannan ko to lakin kara abu dawud da wani sai dai abu dawuda da wani sa su ko sun yi wata magana wacce kamar akwai walwala ciki bayan an tunka akwai walwala ciki suka ce al-muradu bil amri huna abin da ake ne da al'amari nan A yi wa الشعر شعني والكسة لكسة لا مقابل النهي ما أنا منه wato abinda al'amur wannan hayo kaga mukawala suka yi da juna al'amur umurni wannan hayo da hani to al'amur nan ba umarni ake yi ba sha'ani ake yi sha'ani ake yi to kenan shi a sha'ani na karfe to har yanzu dai ni za mu iya cewa in an ce shi a sha'ani na karfe daga sha'ani guda biyu yi yanzu ma'ana magana guda biyu kamar ana son a ɗan ɗan rage matsalar hukuncin wato ƙarfi to amma duk da haka na yana nan da bayansa wa anna hadha al-lafz mukhtasar min hadith Jabir al-Mansur fi qissat al-mar'a kuma wannan lafzin an zo da shi ta takaice min hadith Jabir daga hadith Jabir al-Mansur wanda yake shahararre fi qissat al-mar'a a cikin kisan matan nan da Allah ne sana an lin nabi sallallahu alaihi wasallama ta ta wato wanda ta yi abinci ta yanka tunkiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akala minha ya ci daga gare ta sun mata a sannan ya awalla wa sallar zuhra ya sallar azhar sun ma akala minha sannan ya sake ci ci na biyu daga wannan naman وصل العصر يصل لاجل العصر ولن يتوقع يساك على اللعبة وانا عجبنا اخي تجيب في المسكو وانا نعم. وانا بيو الله في سنة يقول الله الله صلى الله عليه وسلم يخيوة da hannun mulaika kenan ita ce mulaika ana ce masa mulaika wannan bayan Allah ita ce da karɓi bakuncin annabi da ya mai liyafa ta girmamawa kuma annabi sallah cikin gidanta ya yi mata addu'a don haka suna alfahari da wannan kinsa annabi ya ce a yi gidan har ya yi sallah gidansu. Hmm. mun ga a cikin wannan kissa jabir ya roye zo da ko kuma an yace kuma shi ne asar labarai shi ne karshe daga cikin al'amura guda ne fa ya tafi da anna hazil kissa yana yi wa ita wannan kissa waka an kamar al'amari bil wuduri ta faru kafin yi umuri da Allah limma masakin na daga nan da wuta ta shara an ji ko yana wa ta gabata in ji zokani yana yi wa ta gabata wa kenan in ta gabata kenan umarni ya ne ta wa a wudu'ahu li salati dhuhr yana yiwa a wallatai da yi don sallar azhar tana da hadasi ta kasance na hadasi domin akwai lale akali lale akalin min al-shati ba dan ya ci da naman dukiya ba wa hakal bayhaqi wa ana Uthman ad-Daruni eh, Imam al-Bayhaqi ya yi riwaya daga Malam Uthman ad-Daruni annahu qala Imam ad min ya ce lamma talafat ahadithul babi da yake hadisan wannan babin a yi awalla ko ka a sake awalla saboda an ce abin da wuta ta kona sun saba ma juna ولم يتبين tabayyana منها كما kuma ba mu fahimci wanda an marin jayi ba daga ciki to na wanna ilama sai mun ka bibini ne ne aikin halibobin annabi sallallahu alaihi wasallama guda hudu ba da nabi sallallahu alaihi wasallama bayan mutu annabi sallallahu alaihi wasallama da muka duba muka gani farajjana bihi a hadal janibai sai muka ga a to hali wajen nan guda hudu duka in sun kaci abinci wanda wuta ta shafa ba a sake a ralla ga wanda na ta a sake a ralla ya hanci abin da wuta ta shafa don haka farajjahana bihi a hadal janibai za ka sai muka rinjayar da ɗayan gefe guda biyu wa haza hada haza ne ke da zikirin imamu da fiye da kula kayan arba'a kun ga ta wannan bayanin na malam imamu daru za a fahimci hikimar imamu na malik wajen kawo aikin halibobi guda hudu wa gairihim da wajen su da sahabati daga sahabbai ba da tasiri bayan ya kawo hadisi da hadisai ibn abbas ya ga hadisin na abbas wasu wani da suwai fi annal mustafa sha man ra'a sallallahu alaihi wa a hadil zabate akala ya ci min ma masakin naru daga abin da wajen ta kona wa lamai tawabba da sake a walla ba an ga sai imamu na maliki bayan ya kawo hadisin kuma ya kawo bayan ya ka hadisin sai ka aikin sahabbai Allah ya kara musu yau وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستنباب لا على الوجود في إمام الخطابي يتعى ko ba a ɗauki shayewa ba ana iya hada da sabu a aiki tare cewa ɗan kati abinci da aka dawa da wuta ko a gasa a ralla ba ta walwale ba amma in kati hajji na ka sake a ralla a ralla ba ta walwale amma an so ka sake a ralla kun ji abin da shi kuma na kaddami mai sharhin buhari ya wani amma alhamdulillah nan hadisan da muka karanta su ne matsan malikiya ta yi rubu a kai aka ce don ka ci nama har da na rakuni bai ba ta abarba alhali akwai hadisi bayan hadisin a tawadda umin ma masakin nawo akwai kuma wani hadisi za mu karanta gaba cewa an ce a sake abarba ya ci nama rakuni hadisi na hamsin da biyar نعم ها لو كان جاي hadisi مولانا يا ya rage hadisi na hamsin da وحدثني عن مالك عن محمد بن منكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ kamar yadda muka ji الله Allah sallallahu alaihi wa sallam doliya ne an kira shi ga cin abinci wato ma'ana an yi masa walima an kira shi ga abinci fakwar riba ko an yi mai da yafa ko fakwar riba ilayya kubzun aka gabatar masa da waina mata amma an ce wata mai ce da masa bakanwa sai wani ba san kudin ta masa ta sai to an saba yi mata sata ta ce eh ku je ku sata mana ta zazzage ta ce nan kaza kaza shi da ce ma sata to a wajen baka ne kamar ya ce ma sata za mu sata ko za a ba mu dama mu sata ya ce eh ku je ku sata dan kaza kaza to don haka in ka ce Kano kace masa masata to za a wace kana da sata zafi to annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo wannan walima ko wannan gara sai aka zo da waina da nama ba a kada min ya ci daga wannan abinci kuma ta wasa a sannan ya sake a walla to wadda a wallar da sun mata wata a sannan ya a walla wasan la ya sallah sun ma'utai bi fadin zalika ta'am sannan a ka aka kawo mai sauran wancan abincin bayan sallah sa a kala bai mai su da gari sun masallatan da ya sallah wani mai tawaffa bai sake a wala kaga har yanzu dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nama wanda abin da waina duk gasa su ake duk gasa su ake amma kuma bai sake a wala ba domin da dahuwa da soyawa da gasawa kai ko turmudan abin da aka yi na kashe rogo cikin hausa shi ma ai wuta ta sha to to dukan ma masarfin naro ne abin da wuta ta sha ma ne aka ce ba a sake araba sai a sake araba ba saboda kyau an gane ko na taɓa da wani karin magana da wani dattijo wani bakani ah, mala hadihu ga maka magana da makaman kan sai ah, eh, yana jawabi ya da abin da an ka dama da abin da an ka soya duk labarin wuta sun kai wanda ya haɗa jiki da wutan shi ne gani wai gashi ya hanta wahala don bai haɗu da wuta kai tsaye ba haka abin da an ka soya shi ma bai haɗu da wuta ba labarin tana ya kawo gari amma shi gashi kai tsaye sun ka haɗa jiki da gari to eh, eh, eh, har yanzu akwai hadisi guda ko mu tsaya nan ko a yi zuwa ko hadisi na hamsin da shidda وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوسع فقال أبو طلحة فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس آه إراقية فقال أنس laitani lam af'al wa kama abu talha wa ubay ibn ka'b fa ya wa lam yatawadda kawai da muka ji isnadin wannan hadisi anna anas ibn malik cewa anas ibn malik hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya ruwaito mana ilimi da yawa daga ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karanta wannan kadima min al-iraqi ya dawo daga kasar iraqi fa dakhala alaiha abu talha sai abu talha ya shiga wuce ko ubay ibn ka'ab da ubay ibn ka'ab Allah ya kara masa da kun san Abu Talha babban sahabi ne ubay ibn ka'ab babban sahabi ne da tijawa ne fa qarraba lahu ma ta'aman sai ya gabatar musu da abinci sun ziyarce shi ya ba su abinci kada masadhun na wanda an dafa shi ko an kona shi wato a wuta ta taba shi fa aka mu sai suka ci waɗannan bakin haya waɗannan da tijawa guda biyu fa kama anas bayan sun ci ya ci sai anas ya miƙe mata wata ya sake a balla fa abu talha sai abu talha wa yau da ka'ab tattare ko wani ya sauri ya ce ma za ya anas wanda aikin ma wanda irin aiki ya dan an ci abinci wanda wuta ta shafa aka tashi a sake a balla a a wata masaba ta ka zo da ita daga iraki saboda an san mutanen iraki da da wani lokaci su sabawa Eh? domin shi an ci ma da tsayayyado sannan akwai mutazilawa masu ma don yankin iraki sun ka zauna mutazilawa ba haka eh, irakawa an san su da jayayya da sauran ire wanda ya ce don haka shi wani ilimi na ta samu ko wata mazhabata daga iraki faƙala anas sai anas ya ce mutu. laita ni lam abal kai so na da da ka in saki a wallahi kai kaga inda ana jaya sai ce na jaya a wallahi ta ba ma yace ka inda na sani da ban yi ba da dai a ce ban yi ba wa kama abu talha sai abu talha ya miƙe ko ubay ibn tab da ubay ibn ka'ab fa sallaya sun kai su da wancan a wallahi wanda sun kai kamin cin abincin nan wala ya tawassa abu saki a wallahi to kun ga har yanzu imamu na malik ya kai mana mashabobin sahabbai da fahimtocin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa bayan kalifofi guda hudu cewa dan sun ci abinci wanda wuta ta shafa ba a sake a rana ah, wannan shine ah, karshen wannan darasi na yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da shi kuma Allah ya tsara mu cikin lada أقول قولي هذا وأستغفر الله ranar ولكم. نعم. ga wanda zai yin sallah ko ko ga wanda zai yin sallah an so mustahabbi ne eh, za ka yi sallah dama kana da alwallarka to ba ka sake a wallan ba ka ci abinci ka kurkura bakin ka eh, sunna ce mustahabi an so yin haka saboda kaga abinci na da mutum cikin baki ne a yana canjin jin haddan in romuwa ta ko abin da abin nan mai mai gano to zai ji ina jin dan daɗi ne ga baki ne kaga kana sallah kana tsotsa harshen ka ko wani abu da a can cikin hakura yana sakowa cikin bakin ka sai kaga dai bai daɗi ba kuma mai sallah yana gana da ubangiji ne da haka yana da kyau a ce mutum ya kurkure ya yi amma ko ba kurkure babu komi babu komi to wannan ne.